ga watan sha biyu watan zulhijja na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga birnin maka koma shi madina yau shekara ce ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda ya daidai da biyu ga watan sha biyu na bature na shekarar haihuwa na isa shekara dubu biyu da goma muna ci gaba darasin wannan littafi mai albarka wanda ke karantar da mu aqidar a sheik al-mujaddid muhammad da abdul wahab wanda yake mun karance nassin muna cikin karatun sharhin to a wannan masallaci na bakin kofa babbar tashar maradi wanda yake darasin wanga na yau shine darasi ina yi na hudu ko shine darasi na hudu insha Allah na uku kuma a dai na hudu maka yi darasin farko a rayuwar shi muka yi darasi na biyu a aƙida shi sai muka zo yau to shi ke ko yadda na faɗi ko to shi ke to ku ɗora rubuta ku ɗora rubuta to mun zo cikin takara mai lamba ta biyu muna cikin sharhi ko ko ka ce mun zo mun karanta wannan a fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfuruni ko ce mu tashi idan fa ta'ifatin najiyatul mansura ko ce nan za mu tashi ta ta'ifa jama'a wanda suke za su tsira gobe kiyama in suka ce ta'ifatul mansura hada suna wal jama'a suna magana suka ce haka suna nuna hadisin da yake musulmi za su kaso 73 kashin nan 73 kashi 72 sai su bi yan wutan sai kashi ɗaya kashin nan ɗaya shine da'ifatin mansura ko da'ifatin najiya duk in sun ji haka nan shi suke ne ko firkatin najiya ta wannan kasan ɗai daga cikin saba'in da uku shi suke ne to shi ne jama'a Najiya wadda za ta tsira almansura wadda Allah ke ba taimako a kan rikon addini ila kiyamin sa'a har zuwa tashin kiyama hiya man kana ala misli ma kana alaihi Nabiyu nabiyyu al sallallahu alaihi wa sallam wa ashabuhu min al wal ansar su ne wa'anda suka kasance akan abinda akan misalan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance akan shi da sahabbai ne na muhajirai da ansai wa man ata wa man ata min ba'dihim da duk wanda ya zo bayan su wa nahaja wa nahaja nahajahum yabbi irin hanyar su wa salaka sabilahum ila yawm yawmil qiyamah yabbi irin hanyar sa zuwa ranar kiyama wa nahaja nahajahum yabbi irin manhajin su yabbi irin hanyar su har kiyama har mutuwar shi wa huwa fardun min afradi da'ifatin najiya al-mansura to shi zai zan ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun ɗa'ifa jama'a wanda suke za su tsira al-mansura wanda Allah ke ba taimako akan rukun addini ko da wanda zai talabar da su ya talabar da su ko da wanda zai ki taimakon su ya ki taimakon su ba za su hasa rukun addinin su ba har rayuwarsu ta ƙare to kuma su wannan ɗa'ifa su ne aka ce ba su ƙarewa ila kiyama sa kiyama ta tashi kada duk wasu suka rasu wasu za su riƙe wannan aiki tada da suka yi karanci a wani gehe na duniya to wata jiha ta duniya a same su mun gane ko kenan wannan hadisi na nuna mu ba ke fassara mu ba a taɓa rasa ahli sunna a duniya ba sai dai su karanci in bid'a tan mamaye duniya sai an samu akwai daidaikon ahli sunna wanda suna nan rike da sunna sai dai zaman su kaɗan to an rihe su ba a ganin su ba amma san da su ba wannan kenan wa zukirat hadhihi ta'ifa malam mai sharhi wato ce, an ambaci wannan ɗa'ifa wannan jama'a ne ɗa'ifatul mansura ko annajiya an ambace su ne li'anna hunaka tawa'ifun don akwai wasu jama'o'in akwai wasu ɗa'ifofin wanda yake wa firkan, akwai wata jama'a usibat bida'il bida'i wadda lalati, wal ahwa'i dan akwai wasu jama'o'in wasu jama'a jama'a ɗin wasu aƙirin wasu mutanen wa'anda siwon bidai ya riga ya kama su an jarabe su Daga gamuwa da ciwon bid'a sun gaba da ciwon bid'o'i sun mamaye su ciwon bata ya mamaye su ciwon san zuciya ya mamaye su su duk abin da za su yi na ibada in dai ba kamshin san zuciya ciki ba su iya sai wanda zai gaure da kamshin san zuciya da warin bid'a da sauransu Nabbahan alaihi النبي صلى الله bi وسلم sahihin بحديث صحيح al المتعددة maza Allah ya falkar da mutane akan su san da wannan da'ifa al-mansura jama'a wadda take ke rike da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya halkar akan su ta hanyar hadisin shi ingantacce wanda hadisin na da hanyoyi da yawa wa zalika qauluhu alaihi salatu wassalam malam yace wannan shine fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iftaraqat al-yahudu ala ihda wa sab'ina firqa waftaraqat an-nasara ala 72 wa sab'ina firqatan وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace Yahudawa a aqida su sun kalkasu har kashi saba'in da ɗaya. Nasara Kiristoci sun kalkasu har kashi saba'in da biyu. ana nuna mamu jama'ar da ke biye da wani annabi gabanin annabin mu sun karkasu kan bid'o'i a cikin addininsu. masu bi musu ma sun karkasu sun kawo bid'o'i cikin addinin sun canza addinin annabin su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sa taftari ku da umma kuma dai ku jira ita ma wannan al'umma sai ta karkasu ala salatin wa sab'ina firqatan bisa ga sai sun karkasa har kashi 73 kullaha fin nari dukkan su za su zama yan wuta illa wahidatin sai dai tak wannan hadisi abu dauda ya hitar da shi a cikin sunan nashi hadisi mai lamba dubu hudu ɗari biyar da gumiya tara da bakwai haka nan ahmad ya hitar shi cikin wato musulun nashi min hadisi ma'awiyah bin abi sufyan radiyallahu anhu wa sa'awul albani fi sahih jami albani ya tabbatar da ingancin hadisin a cikin sahih jami littafin da ya sa jami'in sahih da shi a da hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari shida da arba'in da ɗaya akwai ban duka taron jama'an nan baki dai dukkan kaso da za su yi kaf kashi ɗaya ne ran aljanna saura da yan wutan to yanzu ka za ka zo ka kalli garin maraɗi kaf ka abin ya baka mamaki in ka kalli garin maraɗi kaf ka koma ƙauyen gari ka kalle su masu ɗabi'un yan aljanna mutum nawa ne ina ga yan kaɗan nan to hankalin ka tashi dan an karanta wani hadisi sai kai mamaki dan an ce duk kashin ga 72 duk yan wuta ne sai kashi ɗaya ha ah? tukunna ɗaya a garin maraɗi mutum nawa ne da damu da addini. shi har yake zuwa makaranta yau da gobe yadda yake zuwa neman abinci yau da gobe ya azama kanshi makaranta ma dole ce ta a koyi addini dan ba da haka ba za a shiga aljanna ba in ba da haka ba za a ibada mai kyau ba mutum nawa ne ha kaga yan kaɗan ne Allah sauri Allah taimake mu sannan mutum nawa ne mai san a zo abu gaskiya in ma an taho a yi addinin sannan mutum nawa ne za a gani dan san zuciya shi bai iya addini in ba san zuciya ciki wa'azin ma bai iya saurari in babu wani abu na san zuciya ciki bai iya komi shi sai da san zuciya sai da kin gaskiya ciki to wannan shine addini shi zai ce da shi bai shiga wuta ba to bari mu ci gaba wa fussirat hadhihi alwahida an fassara wannan jama'a ɗaya daga cikin 73 ɗin ga an fassara ta da tafsirai ni tafsiri guda biyu aka mata a tafsirin awwal aljama'a tafsirin farko ana ce mata jama'a haka ya zo cikin wani hadisi maza Allah ce hiyar jama'a wanda za su kira nan su ake ce jama'a nan ne aka tsago ahlus sunna wal jama'a ko da mutanen ba yawa gare su ba shi wurin Allah wurin annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a ko da ga gari za zan kaf kowa kama harkar gaban shi yana addinin san zuciya mutum ɗaya tsaya bisa ga abin da annabi ya rawa kai shi da sabbai ne to shi shine jama'a ai kun ga annabi ibrahim shi kadai Allah tabaraka wa ta'ala ya inna ibrahima kana ummatan kana lillahi hanif ya ce iz qala annabi sallallahu alaihi wasallam fiha dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da wannan jama'a cikin wannan hadisi cewa hiyal jama'a su ne jama'a su kadai za su tsira duk wanda bai cikin jama'a kenan ba zai tsira ba wace jama'a jama'ar da ke akan abinda misalan abinda annabi ya kasance akan shi shi da sahabbai ne a rayuwarsu to ka tsaya kan garin da mutum nawa ne ke fata yi addini irin yadda annabi ya shi a lokacin shi da sabai ne bai gama da san zuciya ba mutum nawa ne dan kadan ne sai ya gama dan wani abu na san zuciya shi ko san zuciyar mata ta shi dai ba zai yin abin tantagariya ta yi ba saboda haka dole mu tashi mu gyara in dai muna son mu shiga inda annabi ya shiga shi da sabai ne to mu ma dole mu gyara mu zan lalle addinin mu irin addinin su ne kar ka yi addinin da ba za ka ci riba ba duk wanda bai yi noma da zai ci riba ba ba za a aya ba ba za a gujiya ba ba za a gero ba dole sai ka hidda kyau ya kaye shi yadda za ka ci riba to addini ma haka wal murad bihim mala yace abinda ake nihi da su man ijtama'u alal haqqi ilman وعملا ودعوة واعتزازا بدين الإسلام وجهادا في سبيله رغبة فيما عند الله من الأجر والثواب وخوفا مما لديه من أليم العذاب واجتمعوا على ولي أمرهم المسلم وعانوه على ما فيه صلاح الدين والدنيا قال يا abin da ake nahi da su sune wa'anda duk suka tattaru akan gaskiya wannan wai take da wuya duk ku tattaru akan gaskiya na ai shi wani duk abin da zai amfani jama'a shi ba haɗa kai da shi a yi wannan abu ha abada su ne suka tattara akan gaskiya ilimin ta hanyar ilimi in za a koyi ilimi to sai gaskiya to mutum nawa ne wani ma sai ka je ce haba bar sai aka hadisi a ce da ifi ne ya ce to tunda ba gaskiya ba ne dole a ce da ifi ne a ce ba a kaza Tunda da kawai abin nan ba daidai bane ai dole a ce ba a kaza dan a tsira ko ba haka nan bane to shi wani bai san haka iliman wa amalan da aiki dole a aikata kaza tunda Allah da annabi yace ayi su dole ayi su shi kuma sai ya an tsananta a garin marada kar kuma ce lokacin da ake haɗa game da mata su sa hijabi na ku ne matan za su sa hijabi su na wasu ba su sa ba kun ba ku je ko tare su ko bige su ko ce sai sun sa ba sai su tare ku su ce su a su da duci don me za su sanya ba hada da aiki da abin da annabi ya ce aini ba to kaga wanga ba su tattara akan ayi aiki da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba ayi aiki da abin da annabi ya rayu akai shi da sahabbai ne ba haka nan sallah in aka ce ayi irin ta annabi shi an bata mai rai an ce ayi irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam wa da'awatan haka nan wa'azi ayi shi irin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba za ka sa son zuciyarka ciki ba ba ka kafirta mutum sai sharuɗan kafirta shi sun cika sannan kuma za ka kiran shi ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira mutane akai ba kiran shi zuwa ga bukatar kanka ba wa'tizazan da duk wani ƙarhi da za a nema za a neme shi ne bi dinil islam wa jihadin fi sabili ta hanyar addinin musulunci da kuma jihadi dan addinin musulunci ya ci gaba ba dan garin ku ya ci gaba ba ba dan kasar ku ta ci gaba ba dan kai ka samu biyan bukatar ka ba a'a addini ya ci gaba kake kallo ragabatan fima inda Allah dan neman dan kwadan neman abin da ke wurin Allah ta'ala min al-ajri wa thawabi na lada da sakamako wa khawfan min maladai da kuma tsoro na abin da ke wurin Allah min alimul azab na tsarnan na azaba mai radadi wajtama'u kuma su ne wa'anda suka tattaru ala waliyi amrihim almuslimi suka hada kai suka bi shugabansu musulmi suna da shugabansu musulmi suka hada kai suka bi shi babu tawaye wa anuhu ala ma fihi salahu dini suka taimake shi bisa ga dukkan abin da zai akata wanda zai kawo gyara ga addini wa duniya da abin da zai kawo gyara ga duniyar jama'a wannan lokacin kun gane ko to wannan sune ahlus sunna wal jama'a kenan yana ƙara hito mu darasi ga hili ahlus sunna wal jama'a babu tawaye ga shugabanni biyayya za a yi ga shugabanni tawaye ga shugabanni na kawo ci baya na kawo lalacewa musulmi sai na nuna mu ina ƙara maimaita mu yau musulmin duniya ba abin da ya maida su baya sai ba su da shugabanni ku lura babu shugabanci wanda zai kira a karba babu kasashen musulmi daban-daban suke amma kasashen kahirai da muke suke amma kasashen musulmi daban-daban suke ba su da kai dai to tunda ba su da kai dai ke jagoranci a ce makahirai min kiya babu to kaga shi dole a lalace ba jagoranci kowa ya ja nashi tsagi kowa mai yancin kai ne ne kowace ƙasa ta musulmi ba ruwanta da ƴan uwarta ƙasar musulmi ba hulɗa tsakanin garin musulmi da garin musulmi ba hulɗa tsakanin gidan musulmi da gidan musulmi ba hulɗa tsakanin ɗa da uba ba hulɗa tsakanin mace da miji su ma an kawo dokoki wai da ruwan mace da ruwan yaro ba ka da ikon bugun shi kuma in ya sha ƙwayar lalace a kama ka yaudarar ta zanci an waje ya ne za kai ka tsira duk hira sun bi mu sun dabe mu ke mu saboda mi kanka ga tausan mu diya da kaga mun yi ido kaga ka tausan mu mu muka ja mu mu muka kasa hada kanmu mu mu kamance da abin da annabi ya rayu akai shi da sahabbai ne a lokacin su yan kadan ne amma duniya ta komo hannunsu mu ko duk yawan banza ne yawan ciyawa ne in koramar ruwa ta sai ta gaba da su ba kai ɗaya ba san juna ba magana guda kowa ta shi kai kowa ji yake yayi shi wani yayi kadan da ya koma karkashin shi to ko mu koma karkashin kai dai ko mu mutu karkashin su sai abin da suka ce na'am malam yace humul jama'a allazina nahaju nahajar rasuli sune jama'ar da suka bi irin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bi irin manhajin shi irin karantarwar shi irin tsarin shi irin rayuwar shi wani hajjal aslafi mina sahaba suka bi irin hanyar magabata na sahabbai wa matal ilimi da irin hanyar da magabata masu ilimi suka bi fi qurunul mufaddala a cikin karnonin nan guda uku da ake hihitawa kenan karni wato na ɗaya na biyu da na uku su ne shekara ɗari uku na farko hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wa hum allazina ijtama'u ala haqqi su ne waɗanda ke tattaruwa akan bin gaskiya wa min jimlatil haqqi ijtima'ihim ala walihim yana daga cikin wato dunkulan abin da za a ce ma gaskiya tattaruwarsu da za su yi su haɗa kai akan biyayya ga shugabansu almuslimi wanda ke musulmi allazi wallahu allahu azza wa jalla amrahu wanda Allah azza wa jalla ya miƙa mishi jagorancin su min ashabil wilayati al'am daga cikin ma'abuta rikon shugabanci na baki dai kamar a ce shugaban kasa na duka ko shugaban kasa na jihar abin nan shugaba na jihar shugaban karma hukuma shugaban kaza a bada haɗin kai ga juna sai a ceto kai amma mutum shi kadai ba zai iya kawo komi ba kana ganin mutum shi kadai ya kawo gari shi kadai zai iya kawo komi sai ya sami jama'ar za a haɗa kai yau a gama a yi shawara gobe a gama a yi shawara a yi shawara kawo kaza a yi shawara kawo kaza ba za a kai lissafi a garin maraɗi kana ganin injin nika ɗaya rana suka cika garin ba ɗaya rana suka cika garin wutar lantarki kana ganin ba sai da aka tsaya aka tattauna aka samu jama'a sannan aka samu haɗin kai sannan ta zuwa komi ka gani na alheri ya shigo garin sai da aka zamna aka ba juna haɗin kai sannan abin ya zo to dukkan komi na cigaban addini da matsayi dole hire su saurare ku dole sai kun haɗa kai juna kun yi biyayya ga juna kun yi shugabanci kun yi biyayya ga shugabancin ba tawaye amma irin wannan ɗabi'ar tamu da kuke gani irin ba wanda ya isa wani ma har ya ƙara da zagi ce ba uban da ya isa duk garin nan har da uban shi ya gamawa to wannan kana ganin wani ne zai ba shi umarni ya karba babu to kaga ba cin nasara a nan wajen ba ci gaba a nan wajen dukkan duniya babu ci gaba sai da haɗin kai makalla tururuwa yadda take taimakon kai da kai ta tanadar abincin shekara tana kai kawo kowace ɗaya ka kalla kai ka ce ita ake tayawa aikin ita ke da aikin da ta ne aiki. ka nemi kudin zuma da suke haɗa kai har ma in ka taɓa ɗaya cikin su ka shiga uku da haka nan ake ce riba kuma akan haka ake hora soja a duniya akan zan yan uwan juna ganga jiki guda in an taɓa guda an an san an taɓo jama'a an san an taɓo jama'a ita ma zuma tana da shugaba tana da sarauniya tana da yan kwana kwana tana da komi a ilimin dabbobin gida da daji da ana karantar da wannan to ai kaga in ka taba soji daya jamkadan sai kaga yan uwan shi kamar yadda in ka taba zumuwa jamkadan sai kaga danginta to haka akan haka aka hura su a sabar dan uwan kana yi ta haka shi ka ai amma musulmi sun saki wannan hikimomi duka ga hannun musulmi suke amma sun saki sun bi duniya tsohuwar zawara wadda kakan kamata kare da shi sauran kai mun gane ko Allah sauke annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa sahabbanci ce zuwa gaba kafirai za su kira jama'a zuwa gare ku su kare da ku irin yadda maciya to yake kiran junansu zuwa ga akushi sahabbai suka ce to lokacin akwai karanci ga musulmi ne yace ina kuna da yawa a lokacin musulmi za su yawa sai dai yawan su kabu ne. yawa ne irin na yawan ciyawar da ruwa ke daukowa ya ce kuna da yawa a wannan lokaci amma abin da zai sa su rinjaye ku saboda lihuddu kuma duniya wa ta kuma limautu saboda san ku ga duniya za ku tsananta so ga duniya a lokacin musulmi zai zan yayi kowa san duniya sannan kuma da gudun mutuwa wanka lura wanga abubuwa guda biyu bai suka inganta cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka lura su ne kadai gare mu ba mu tare da komai da ka lura da ni da an lura da kai kawai san duniya ne da tsoron mutuwa don ba haka ba mi kahiri wani abu ne in ba don tsoron mutuwa da san abin da ke hannun shi ba ha me ne kahiri a zaka ce ka tashi daga nan ka ba mu amma ka diba kahiri in zai shigo cikin irin kasan ma zai shigo gaba gadi amma in za mu kasar su gyaran takardu har ba iyaka dan ma in ma ba arziki ka kai shi ba ka iya gyara takardu da za shi ga kasar kahiri di ba ka gani da Allah Allah ya sauke yace malam yace wa min ashabil wilayati al-khasa min al da biyayya ga shugabanni shugabanci ke bantacce na musulmi irin na karamar hukuma ko shugabancin gari ko na unguwa wa da'atuhum lahu da yadda suke mai biyayya fil ma'ruf cikin abin shari'a tace al masharuda fi shar'il islami a wanda aka sharɗanta cikin shari'ar musulunci cewa za a yi biyayya ga shugaba bizalika da shi fa hum ya'rifuna haqqal wali suna sanin haƙƙin shugaba al-muslim wanda ke musulmi ban wa ya'rifuna mudan nafa'i allazi ya'udu ala al-biladi wa ala ibadi kuma suna sanin wato tsananin ci gaban da amfanin da zai kawo ma jama'a wanda amfanin zai komo zuwa ga garuruwa zuwa ga bayan Allah bal wa ya'udu ala nasi kai amfanin ma zai dawo ga mutane baki dai fi sha'ani dinihim wa dunyahum umuman cikin sha'anin addinin su da duniyar su baki dai duk waɗanda ke da shugaba musulmi wanda zai tashi ga aikin alheri jama'ar da ke karkashin shi suka ba shi goyon baya bisan wannan to wannan su ne za su ci gaba su ne ake ce ma ahlus sunna wal jama'a dan tawayi bai kun gane ko a aqida ahli sunna wal jama'a a cikin musulunci babu tawayi shugaban ku ko giya yake sha ko azzalimi ne ba ku mai tawayi ku bar shi da zaluncin shi akan shi yake kawai yanzu ku ci gaba da biyayya gare kar ku karya sandar ku. har da Allah ya raba ku da shi ya kawo muku kuma sali in ya hita jihadi za ku hita jihadi tare da shi in ya bada umarni a hita jihadi za a hita jihadi in ya zo sallar idi sallar juma'a za ku bi shi in shi limami ne in zai haji jagoranci haji za ku bi shi duk abin da ba sabon Allah ba za ku bi shi akan shi kun gane ko wannan shine aqida ahlus sunna wal jama'a shi an musulunci duk abin da ba wannan ba ba musulunci bane kun bayyana wannan ko kuma da haka ake ci gaba tun da aka rasa wannan a duniya Tun da kafiran turawa suka yi kokarin sa ma mutane tawaye juna cikin musulunci neman raba kanu cikin musulunci tun daga ran nan ke nan sandan musulunci ta kare kuma tun daga nan daulolin musulunci suka zube a duniya kuma har ga yau ba mu san yalla gobe ba yalla ko su koma amma dai yau dai babu su sai da abinda ba a rasa ba na kasar Saudiya dan farau farau haka na'am mala yace ya arifuna mada qadar qadar alwadi Eh, qadar wali al-muslim suna sanin iyaka haƙƙin shugaba musulmi fatajiduhum za ka same su min awanihi sun zan mataimakan shi an rakairi bisa ga dukkan aikin alheri lafis zahiri wa fawq al ba wai su hito a zahiri a titi su hau mambari suna cewa shugabawa ne azzalimi ne ya yi kaza ba irin shi ba wa fil amakin al ama ba su hitawa a wani wuri na ama jama'a kawai su hita tona mai asiri ba su yin hakan wannan ba ahlus sunna bane a'a za su ke da shi ce shugaba a matsayinka na shugaba kaji kaji ga shawarar da muka zo da ita gashi gashi na ɗaya kaza na biyu kaza na uku kaza na hudu kaza in shugaba na jiha ne haka ake tawagar jama'ar gari wanda ke da fuska a gani su je su kai mai shawarwarin da gari yake ciki in na ƙasa ne akai a kai mai shawarwarin bukatun da mutane ke ciki ko wani ƙauye ko wani birni wannan shine ahlus sunna jama'a amma mu muna kiran kan ma ahlus sunna amma in ka lura ba haka nan muke ba san muke mu zo mu tona mai asiri ga hili ya ko da wani ya kira ya nasihi ce bai karban nasiha ya gane rina shi ma aka sai da abin ya lalace kaga da an bar hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan sai ya lalace walakin sirran wa alanan wa da'awatuhum lahu da'watan sadiqa salih asirce za su je su wato gaya mai kenan da asircen su da bayyanansu su baki dai suna bin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake zo da shi da'awar su gare shi za su yi ta da'awa ta gaskiya saliha za a kibance shi a kai mai shawara kama kala ayin mutul ilimi kama yadda shugabannin ilimi suka ce kal imam ahmad kama imam ahmad wal faid ibn iyad da faid dan iyad wa gairihuma da waninsu wa gairuhuma zantiya saboda fa'il ne yaqulu qa'iluhum ɗayansu yake cewa lau a'alam anna li da'watan mustajabatan ɗayansu yake cewa daga cikin magabata da na san ina da wata adda'a karɓaɓɓa wurin Allah ya mana alkawalin karɓarta la ja'altuha li sultan da sai in aje ta kawai in ma shugaba addu'a da ita shugaban jama'a addu'a da ita dan in addu'a ta karbu to wannan shugaban zai amfani jama'a masu yawa yanzu misali dibi kasar irin ta mu ta Nijar in kana da addu'a da ka tabbata Allah maka alkawari zai karbe ta sai ka yi addu'a Allah ya kawo shugaba ko ya sala'antar da shugaban da ke bisa mulkin kasar ga kawai ya rungo musulunci ya unwani musulunci da musulmi ya unwani kasar ga kaza kai ta addu'a kai ta addu'a haddan da ke cikin ciki haddan da tukun ba a fara samun shi bai yanzu a arman inna yi, sai ya ci unwani wannan wannan abba ta idan unwanin shugaba unwani ne bai tsaya ga mantan guda ba bai tsaya ga gari guda ba bai tsaya ga jaha guda ba bai tsaya ga kasa guda ba in ƙasa ta yi arziki ba gani ƙasashe makwabta ke zama su ci arziki haka nan ne ko ba haka nan ne ba to ya danganci irin shugabancin da kuke da shi saboda haka jama'a musulmi a ba shugabanci salihi goyon baya dan ƙasa ta ci amfanin shi har makwabta su ci amfanin shi in ba haka ba in ba ba da goyon baya ga mai aikin alheri ba to za a rasa alheri kwata kwata alheri yayin hijira yayi yaji daga ƙasar yaji yake cako shi. alheri ya yi yaji ya bar ƙasar ku ya yi wata ƙasa kuna ji kuna gani ku ta zama cikin shari cikin fitina a irin ƙasashe namu wa'azce wa'azcen gada ake yi su ne alherin da ya kwantar da mu hankali ya rage tashin hankali ƙasashen turawa ba su lura ba ne makamai gare su har na ƙarawa har makami na ƙololo duka amma bai hana kashe-kashe cikin ƙasashen su saboda mai ba wa'azi ba zikirin Allah da zikirin Allah ya tarmayar da da zikirin Allah ne da wa'azi ne da gargadi ne zukata ke nutsuwa da garin maradi gari ne wanda yake nan da nan a majalisun zama kaga an kashi da fada kashi da dambe ai ko kuwa amma tun da aka fara wa'azin nan alhamdulillah sun karba kamun kaga babban mutum da babban mutum ana fada har ma amince wani ma an ana yi sai ta mamaki yanzu na yi zama haka nan babban mutum da babban mutum su kashe dambe wa'azi ne wallahi yayi tasiri Allah saka malamai da alheri sai yi kokari kuma su ma suka karba sun yi kokari malam yace wani daga cikin shugabanni ke cewa da yana da addu'a da ya tabbatar Allah ya karbe ta da zai sa ta yi ta kawai ga shugaba dan amfani ya gami jama'a wa ma zalika illa li naf'ihi al'am ba dan koyin ba dan anwanin da ke tare da shugaba amfani na baki dai alal afradi wal jama'ati alal ibadi wal biladi amfanin da ke game jama'a baki dai ɗaiɗaikun mutane jama'a jama'a bayi duka garuruwa duka wa hadha amrun malmusun yajibu an na'yahu wannan al'amari ne da ake nema wajibi ne mu yada shi mu bayyana shi a san shi fanarin narin iklima mukan ga wato karkara wata karkara daga cikin karkarar garuruwa ko kasashe allazi yamunna Allahu alaihi biwalin muslimin wadda Allah ke yin baiwa ga wannan karkara da wani shugaba musulmi min ahli la ilaha illallah daga cikin ma'abutan tauhidi masu kokarin ba a bauta ma kowa sai Allah al'alim masanin addini bi ma'anaha al'alim bi ma'anaha kenan masani game da ma'anar la illallah kenan mai tauhidi wal amir bi muqtadaha mai aiki da abin da la illallah ke karantarwa min anis salati wa sa'ir arkanil islam ma'abucin sallah ma'abucin aiki da rukunnan musulunci wal iman da rukunnan imani mimman manna Allahu alaihim daga cikin wanda Allah ya baiwa gare su bil walil muslimi fa hiya ni'matun azima duk wanda kenan duk wanda Allah ya musu baiwa da irin wanga shugaba musulmi to sani ni'ima ce mai girma akramahumullahu biha Allah karrama su da ita a ce kuna da shugaba musulmi ne shi ke kira akan kar a aikata kaza na banna shi ke kiran mutane bisa ga aikata daidai wannan Allah ya musu baiwa wanda za a tashi al'amarin musulunci ya shiga gaba wanda za a ce banna ta faru kaza tsakanin wani da wani akwai rikici kaza yayi kai kawo a ga an sulhunta tsakaninsu mai ƙoƙarin hiddo talakawa daga cikin matsala to wanda suka samu wannan Allah ya musu baiwa fa shukuri lillahi tabaraka wa ta'ala godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala summa liman wallahu Allahu amral muslimina sannan godiya ta tabbata ga duk wanda Allah miƙa ma shugabancin musulmi fasa afi salihi dinihim wa dunyahum yayi kokarin kai kawo cikin ƙoƙarin gyara abin da ke addinin su ko duniyarsu. duk wanda ya zan haka daga cikin shugabanni mai kokarin ya kawo gyara ga addinin jama'a da ke bayan shi ko kuma duniyar su ya gyara musu al'amarin kasuwancin su ko al'amarin lahiyar su ko al'amarin zamantakewar su wannan wato um, wajibi ne a gode mishi kuma wajibi ne a mai addu'a ta alheri bayan an gode ma Allah kuma a gode mishi kuma biyayya gare shi wajibi wa haqqan malam yace tabbata ne annahu idza eh, idza ta'ammalat subul eh, subul muslimina wa amanu min al ko wa umminu min al-khawfi min al-ada'i was-sa'ilina ittajahu li al tabbas ne idan hanyoyin musulmi suka zama lahiya ba fashi da makami ba barayi aka amintar da su daga tsoro daga makiya aka zama lahiya daga masu kawo hari duk aka tseratar da su daga wannan aka samu shugabancin da ya amintar da su ittajahu li talab al-ilmi kawai sai su fuskanta ga neman ilimi wa tajahu li amakin sha'ir ta'budiyya sai su fuskanta zuwa ga wuraren da ake ibada Allah wattajahu fi masalihi dunyahum bil ardi allati amarahum Allah tabaaraka wa ta'ala sai su fuskanta kenan zuwa ga abin da ke gyara addinin su cikin ƙasa inda duk Allah ya ba su umarni tabaaraka wa ta'ala an yamshu fi manaqiba wanda wadda ba su umarni yace su yi yawo cikin sasanninta wa yakulu min rizqihi su ci daga arzikin shi kama kala azza wa jalla huwa allazi ja'ala lakum al-ardha zalulan famshu fi manaqibaha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur suratul mulk yace shi ya hore muku ga kasa ku ta cikin sasanninta ku ci daga arzikin shi kuma zuwa gare shi ake tare da ku saboda haka kenan da inda ko samu duniya ko samu shugabanci lahiyayye sai ga ka hita daga garin da kake so zuwa garin da kake so cikin aminci baka tunanin dan washi da baka baka tunanin barawo baka tunanin dan danwara baka tunanin mai cin naman jarirai ya kame ka ya za kawo da ibnu zai tai da kai lahiya lau baka tsoron komi ka kwana inda kake so ka tashi inda kake so lahiya lau ba tsoron komi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka taimake mu Allah ka tabbatar mu shugabanni masu imani masu tausan talakawa masu kula da ƙasa Allah ka sa salaha cikin eh, zukatan shugabanninmu Allah ka sa masa addini a cikin zukatansu Allah ka yadda mun tsoron tura. malai ce fa'ala musulmi na umuman wajibi ne akan musulmi baki dai wa alatin labil ilimi fi ayi makanin kuma wajibi ne akan manema ilimi ɗaliban ilimi cikin kowace ƙasa wa fi ayi zamana a cikin kowane zamani khususan keɓance an ya'o أن لولاة لولاة أمور المسلمين في بلدانهم فضلا بعد فضل الله عليهم سسني ناني ناني نتاع yawa yanan fa'ala lil muslimin mala yace fa'ala lil muslimin umuman wa ala tullab al fi ayyi makanin wa fi ayyi zamanin khususan wasiya ce wajibi ne akan dukkanin musulmi baki sannan khususan keɓance wa ala tullabil ilmi keɓance wajibi ne akan ma'abuta ilimi fi ayi makanin cikin kowane wuri suke kowace ƙasa ce suke kowace nahiya ce ta duniya wa fi ayi zamanin kuma na kowane zamani da na zamanin yanzu da wanda nan gaba za su zo su tar da wannan littafi na malam ke wajibi ne an ya su kiyaye su sani anna liwalati umuril muslimina fi bildanihim fadala sani cewa shugabannin musulmi fa a cikin garuruwansu suna fada falala ba da fadlillahi alaihim bayan falalar da Allah yi musu wa annahum ni'matun min Allah su sani shugabannin musulmi wata ni'ima ce daga Allah duk wani shugaba da za ku samu matsayinku na musulmi kuma shi ma musulmi ne kuma yana kokarin ya aiwatar da musuluncin nan gwargwadon ikon shi a lokacin shi to ku sani wata ni'ima ce wata baiwa ce Allah ya muku wadda ta zo muku daga Allah wa biduni wujudihim ku sani da inda babu shugabannin musulmin nan to la tantazir ilal fawda kar ka taba tunanin wani abu zai faru in banda kara zubi in banda a koma rayuwar wanda yake karhin wani ya canya wani ka kalli kasan na kwada dabbobi rayuwar dabbobin daji ka kalli yadda ake gwada da diski rayuwa wanda yake karhin wani kawai sai kame ya canya yana kara ba mai kamawa a daji to haka duniya take da sadda babu shugabanci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo wannan duniya hasken ranar shi ya bullo a duniya cikin wannan duhu ya tarda ta wanda ya karin wani ya canya wani kawai in ka yi karin mutum da ka gama shi dukiya sai ka bige shi ka kwashi in ka ganshi da mace mai kyau ka kwade shi ka kwaci in menene ka gani gare ka bige ka kwaci kawai gwargwadon arzikin gwargwadon karhin ka ita ma sarauta duk tarihin ta in ka bita da haka nan ne aka same ta wanda ya karin kowa a jaha shine ke zama sarki mun gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sa duniya cikin adalci ya sa duniya cikin kwanciyar hankali ya nuna haƙuri ba tsoro ba ne haƙuri ba gidazanci ne mun gane ko ya nuna ƙabilanci ba zai kawo ci gaba ga duniya ba in muka bai karanta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baki ɗaya wannan duniyar tamu ba abin da ke maida ta laya sai an koma gare ta dan duk babu wani magani yau da shugabanni ke nema a cikin shugabancin su dan shugabancin su ya ci gaba ce manzo Allah ya karantar da wannan abu da za a yi aiki da shi da an samu lafiya da an samu kwanciyar hankali maza Allah ya da mutane cikin ɗimuwa ta ƙabilanci da faɗace-faɗace da rashin haɗin kai da wanda ya ƙarfin wani canya wani ba adalci maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da sulhu ya zo da haɗin kai ya zo da yanwantaka ya zo da kalmatul wada kalmar la ilaha illallah ita na faɗi ita ba yarabe zai wadi ita ba gobiri zai wadi ita ba are zai wadi ita ba zabar ne zai wadi kowa ita za ta gama masallaci ɗaya mai kawa da kawa mi eh, ka fada da ka fada ni sallah mun zan yan uwan juna in ji Allah in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam kunu ibadallahi kwana duka an huta da za a aiki da wannan da an samu lafiya yace karka jira komi idan har ba a samu shugabanni na gari ba aka masa da'a kaka jira wani abu in ban da kara zubi kama la tantazur illa hatkal arad kaka jira wani abu face ba abin da zai biyo ba in dai ba shugabanni sai keta alhurman mutane keta mutuncin mutane sai ka haɗe ya yi yawa mutum ya tare mace a daji ya mata faɗi ya tare yarinya ya mata faɗi ka ga ɗan wani ka sace ka kai ka saida ai asali can bauta akwai ka sace ɗan wani ka saida asali wani ba bawa bane sace shi ne yake a saida kuma shi kenan bauta ta faru daga gare shi wasu fakin dima sai ga zubar da jinai ne ya yawaita da yadda ba shugabanci sai zubar da jinai ne wanda ya kare wani ya kashe wani jadi za kama kaza to bari ai mu gamu ka lallaɓe inda kake so ka kashe ko ka tarda shi a gida ka kashe ko ka tare shi ga hanya ka kashe ko cikin mutane ma ka bi ba shugabanci ta wani ne zai ci wani mutane su wace shi kenan wani abal amwal kaga kwacen dukiya wa marraja ila tare mana yace duk wanda ya koma zuwa ga tarihi canda arafa zalika zai san wannan ya taɓa faruwa fi jaziratul arab a cikin wannan yankin na Laraba wa fi gairiha da cikin waninta duk haka ya faru idan sani far jama'a su jama'a ahli sunna wal jama'a hum allazina yajtami'una aidan su ne wanda ke hada kai su tattaru alal wali al muslim su yi biyayya ga shugaba musulmi wa inunahu su taimake shi alal khairi bisa ga dukkan aikin alheri wa yad'una lahu sirran wa alanan sai mai addu'a su roƙa mai Allah asirce da bayyane. yana nan ne ba ya nan ne za su roki Allah Allah ka shirye da shugaban shugabanninmu ka sa su ga hanya ta gari Allah ka ganar da su Allah mun gane ko suna nan ko ba su nan oho wa iza waqa fil akada sadda da shugaba ya fada cikin kuskure wala budda an yaka kuma ka wajibi ne ba makawa kamar abin ne a ce na wajibi ba makawa ba tarana sai ya fada cikin kuskure ai mutum ne ba mala'ika bane mala'ika shine la yasuna Allah ma amarahu babu wani mutum face yana yin kuskure to ilimi, ilmi ma'abuta ilmi an rasikhuna fihi tabbatatu cikin ilmi yatawajjahuna bin nasaihi lahu bil uslubi alladhi yanfa'u za su fuskanci shugaban nan da nasihohi da uslubi tsari na nasiha wanda zai yi amfani wa yajidi mutarat ne da da nafa din nan la bil uslubi al ba da usulubi mai mai sawa shugaban ya hasala ya gudu daga maganar su ba wal ba da usulubi mai ta da hushi ba a'a za su zo da nasiha a silce tsakaninsu da shi mun zo ne mu kawo ma ziyara a matsayinka na shugaba kuma cikin ziyarar nan tamu muke son mu kashe zomobi da sanda guda sai muke tayi da wata shawara muke son mu kawo muka ita a matsayinka na shugaba ka yi amfani da ita don ta amfani jama'a shi ne mun ga kaza muna son a matsayinka na shugaba ka tsawata a kan shi sannan mun ga kaza muna son a matsayin ka na shugaba ka kira jama'a a haɗa kai a ga yadda za a aikata shi ya amfani mutane sannan mun ga sai a jera ɗaya bayan ɗaya cikin ruwan sanyi wani bai san kun gaya mai ba kawai sai an ji shi ya hito ya kira mutane yana maganin shi fasaha shi ce nan ka taimaka mishi akai a ba a sani mun gane ko to amma da inda ya ji ku can kun daga murya kuna kiran jama'a ya jama'a ga shugaba namu azzalimi ne kaza to kuna gani ya zai fahimce ku yanzu ku matsayin makiya kuke gare shi yan adawa ne ku yanzu babu wata magana taku da zai saurara ma haka nan ne ko ba haka nan ne ba to amma cikin ruwan sanyi kun je kun kai magana kuma yanzu ta koma hannun shi kuma shi yayi magana da murya daya ta haiku shekara kuna wa'azi ko da ku masu wa'azi ne nan ana magana da mai wa'azi da talakkan cikin gari sun shigo wajen in an ga abin da ya kamata a kai shawara ga shugabanni a tai a kai musu shawara jama'a ake hadawa na unguwa in unguwa ce sai haɗa jama'a unguwa Ga unguwa ga muna da bukata kaza da kaza to da tijan unguwa sai su tayi kai koken mu wurin shugabanni sai a je a kai koke a je a nada mutum guda a yi magana sauran da ya kare magana ce eh kwarai ko gaskiya abin nan wa haka nan ne to shike to za a saurare ku kaga sai a abin cikin ruwan sanyi amma shedan da kun da kun je da nasiha ba san fuskar ta ba sai shedan kawai ya birkitar da al'amari sai ga tsakanin ku shugabannin kun koma fadace fadace ci baya ya samu dada Allah sauki wannan kenan abu sai ya jawo ma har a rasa rayuka ba su saba ma tsarin manzo an rasa rayuka ba su saba ma tsarin manzo ai ba a ci riba ba to wannan shike muhanin karanta um, aqida ahlus sunna wal jamaa kowane abu cin kaka annabi ya rayu shi da sahabbai ne ba san shi kenan na'am yansahuna su za su zo su yi nasiha wai bayyanuna lahu sabilal huda su bayyana mai hanyar shari'a fama amila bihi fazalika in yayi aiki da shi abin da ya aiki da shi ciki to alhamdulillah kenan eh, fadlillahi eh, saqahu lahu ala aidi safaratul bashar fil ardi kenan falala ce ta Allah Allah koro ta garai bisa hannun zababbun mutane na cikin ƙasa ta suka zo suka kawo mai wannan shawara wa hum aimatul ilmi shar'i sune wato ma'abuta ilimin shari'a allazina ya'rifuna kaifa yuballiguna an-nasiha wanda suke sanin yadda za su kai nasiha ayi amfani da ita wa ma lam ya'mal bihi abinda kuma ya kiyaye aiki da shi wa huwa fi da'iratil islam kuma da ya ki aiki da shi yana cikin da'irar musulunci bai kafirta ba sakatu an masalibihi kuma sai su kame bakin su ba za su zama ba su yi ta ciran mutuncin shi ya ja wai wai wani ku sani su tare jama'a su ce ku saurare mu jama'a wani maka je muka ce mishi kaza da muka ce mishi kaza muka ce mishi ai kaza ya kiya to shi kaza ne ma to ba su tawa su ci haka abin da dai aiki da shi cikin nasiha kun kai nasiha goma an yi aiki da biyar ba ma an raba biyu ba to alhamdulillah an garba ba aiki da su ai ba cewa za ta abin da kuma sai an yi aiki da shi ko ba haka ba sai a zo kuma wata rana a ga ne za a kai mai mai shiru ayuba ba za su keta alhurman mutuncin shi ba sannan kuma ba za su yada aibin shi ba wa inna matarik A sahih an-nasihatu lahu ala sabil da khusus abin da ke hanya ingantatta yin nasiha ga shugaba ta hanya a keɓance shi ba zo ka zo kawai cikin jama'a ka tara jama'a ka kaso kai kaso kai sannan in labari ya je mai sai ce to wane kenan ya mana nasiha bari in gyara ba a haka ake nasiha ba mun gane ko zuwa za kai sai kai sai shi wani bai san ka gaya mai ba kawai yanzu magana ga bakin shi za a jinta ba a ji ta ga kowa ba shi ga bakin shi aka fara jinta kenan? to kai yanzu ya dauke kama abokin shawara tunda dai haka ka mai wani mahici za a mai nasiha hanya ingantatta a mai nasiha bisa ga hanyar keɓance shi wala sabila sitari bisa hanyar sitirce shi sai kai sai shi bisa shamaki bisa labile ka gaya mai li'anna wilatal umuri dan eh, walatal muslimina dan shugabannin musulmi laisu ka awamin nas ka ku dauke su kamar sauran amawan mutane don me zaka ɗauka shugabanku da shi da sauran mutanen gari da darajar su da wurin ka ka ma saba ma Allah in kai haka ka saba ma annabi yaushe kake ɗauka shugaba daidai da sauran mutane ka daidai ta kan shi da sauran kanin mutane ka daidai da darajar su da sauran mutane jama'ar da mutanen da duk jama'a yanzu maka ɗauki jihar Maradi mutumin da za a ce a jihar Maradin ga duka amana ta bisa ga tahin hannun shi take shi ne za ka zo ka daidai ta shi da abokinka saboda Allah ka ce yadda za ka magana da abokinka ka ka yi da shi yadda ka ɓata mutunci abokin ka ka ɓata mutunci shi wanda in har zan salihi da'a shi karɓar ɓaci da'a shugaba salihi karɓar ɓaci saboda jagora ne na jama'a kullum yana cikin aikin nauyin jama'a yana iya rasa tashi bukata don biyan bukatar jama'a to saboda haka addu'a shi take karɓar ba in har zan salihi to shine ka zo ka keta al'ummar ka daidai tashi da sauran mutane mutane ba daidai suke ba ka san mu musulmi yanzu wai adalci ne wai duk mutum duk mutum ne wai duk musulmi musulmi ne yawan yawa Allah ya bambanta su annabi ya bambanta su kai ka zo ka ce duk ɗaya ne annaba ma Allah ya bambanta su a cikin wannan abin yayi yawa to mu gyara mu sani wannan ba mazhaba ahlus sunna wal jama'a bace mu gyara ya mun yan izala kar mu dauka mutane duk ɗaya ne ba ɗaya bane mala'iku ba darajar su ɗaya ba annaba ma faddalna ba da mu ala badan Allah ce ko ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam da yi ma adalci ya karanta da mu adalci hanyar adalci sahabban shi ba darajar su ɗaya a gaban shi ba to dan me za daidaita su mu ce mutane duk ɗaya ne mutunan da bi ba Allah cikin alkur'ani musulmin da suka fara karɓa addini aka yi kokowa da su har addini ya samu zama sai da Allah ya bambanta su da sauran mutane ya ce asabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar radiyallahu anhum wa radwan wa hadda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kai da yau ba san matsayin ka ba sai ka ce kai da su duk ɗaya saboda Allah sahabin wancan lokacin ma bai yarda ya ce shi da su duk ɗaya ne ba ko ba haka ba la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fatih wa qatal ulaika azam darajatan min allazina anfaqu min ba'd wa qatal fa kullama adalla dukkan yan aljanna an ba darajar su ha ko da ne ku ai ba dai suke ba watanni ma ai ba dai suke ba kawai sai mutum ya zo ce duk mutane da ne saboda Allah ha to wannan ba hanyar ahli sunna wal jama'a ba ce saboda haka bar ɗaukar shugabanni da saurari da a'a mai hurhura cikin mutane ma musulmi aka ce ba ɗaya yake da wanda ba mai hurhura yana da nashi kima wanda ya dade cikin musulunci yana da nashi kima dattijo a gari yana da tashi kima dada bare a ce shugaba ne wanda ake kai koke wurin shi warware matsalar musulmi ka da daɗe ne malami a gari yana da matsayi duk wanda ka gani malami ya zana mai suna shi ɗarma ma uwar shi armi da uba ne ko ba haka nan bane ba mai jayayya ko wayar to da me za a ce mutane da ɗaya ne wannan ba maza ba ahlus sunna jama'a to to mun kawo ina fasahibul ilmi wal hikima ma'abuta ilmi ma'abuta hikima ma'abucin ilmi ma'abucin hikima huwa allazi yad'u al ashya fi mawadi'ha shine zaka samu yana aza abubuwa wuraren su ko abu ya aza shi inda yake daidai amma jahili ba sai ya dauko na bahaushe kan buzu ya gama da na ba abuzu mun gane ko ma'ana sai ya kai da kafafu da saboda haka ba mu sanin abin da ke nan addini sai mun rungumi malamai sai mun rungumi malamai kuma sai an yi karatu wannan shine zai sa mu fahimci mi a addini in ba haka ba sai mu ta faduwa muna tashi cikin jinin jahilci mu ta aikawa ta wani abu muna ganin kokari ne muke muku nan banna ce muke ma Allah da Annabi hadhihi jama'a wannan jama'a laisu kal khawarij su ba dai suke da khawarij ba ne kafiruna bil ma'asi ba dai suke da khawarij ba wanda ke kafirta mutun dan yayi zanibi zunubi daban kafirci daban dan mutum ya yi zunubi ba kafiri bane wanda ya zina fasiki ne ba kafiri bane wanda ya sha giya fasiki ne ba kafiri bane wanda ya karya fasiki ne ba kafiri bane ko kun gane su ka ba irori wanda ya yi su fasiki ne shi ba kafiri ba sai in ya ce ya yi su ne akan halal ne ba haram bane to sannan ne za a yi magana kafirci to ba ka kafirta mutum dan zunubi zunubi daban kafirci daban Allah ya samu fambaɗi wannan shi shine mazhaban ahlus sunna wal jama'a su ka khawariji ko mai fasara irin fasara khawariji shine duk wanda yayi sako ma kafiri kuma in ya shiga wuta bai hita wannan khawariji kenan wannan ba mazhaban ahlus sunna wal jama'a bace wallazi ne rauna masawalatan masawalatan hukami wanda su khawariji su suna ganin abu ne mai kyau akai hari ga shugabanni wa yahasibunahum alal aqda alanan bal wa yakaffirunahum bil ma'asi su suna kilga wato shugabanni kurakurai suna cinta duk inda suka yi kuskure suna cinta aji tsaye ke ai kaga yayi kaza kuma yayi kaza kuma nan yayi kaza kuma nan yayi kaza suna kafirta su dalilin sabo su ce duk wani shugaba yayi kaza mu sabo kafiri ne kama salaftu yace kamar yadda na gabatar baya wa yatarkunul umurul muhimma sukan bar al'amurra muhimmai su yi waci da su su shiga kafirta mutane ba gaira ba su ba ga al'amurra muhimmai su karantar da mutane sun bar su allati ala ra'asi ha tauhidillahi wanda al'amurra muhimmai wanda cikin jagoran su al'amurra muhimmai na kan gaba shine tauhidi maimakon su karantar da mutane tauhidi sai kokarin kayarta su karantar da su tauhidi daidai sai kafirta mutane tabaraka tauhidin Allah tabaraka wa ta'ala في ألوهيته وأسمائه وصفاته وفي ربوبيته وفي أفعاله ta karanta da mutane tauhidin Allah wajen uluhiya wajen ibada tauhidin ibada duk ibada ba a sarrafa daga wani sai ga Allah wa asma'i da sanin tauhidin sunaye ga sunayen Allah shi wanda shi kadai ake kira da wannan suna ba a kiran wani da wannan suna sai shi Allahu ba a kiran wani da wannan suna sai sai Allahu to banda Allahu akwai sufofi da dama wanda ba a kiran wani khaliqu sai Allah kun gane ko amma kaga sami'u basiru kenan mai ji mai gani wannan duk ana kiran halitta Allah da mai ji ne mai gani ne kun gane to akwai sunayen da sai Allah tabaraka wa ta'ala ke kira su akwai sububin da sai Allah tabaraka wa ta'ala ke a karantar da mutane wannan su san wannan mun bayanci wannan wa sifati sunayen shi da sifofin shi wa fi rububiyyati su karantar da mutane san tauhidin rububiyya tauhidin ayyukan Allah tabaraka wa ta'ala abinda Allah shine yayi shi kuma yake kirkire da shi wa fi af'alihi da ayyuka ne kenan rububiya samkar da ruwan sama Allah ke yi halitta Allah ke yi bada lahiya Allah ke yi arzitawa Allah ke yi kashewa Allah ke yi duk ba wanda ke yi maka wannan ba Allah tabaraka to dauke wannan abin ka jingina ga wanda banda ba Allah ba ka keta alfama tauhid da eh, eh, rububiya da ayyukan Allah Idan aka ce ayyukan Allah nan yakan zurhu wa an ga na ambata ayyukan Allah ne to kuma akwai sufa ta aiki ga Allah Allah na sabkowa zuwa samar duniya sabko wannan aiki ce ba ce ta aiki kenan wannan duk tabbatar da shi ga Allah abu ne na abi hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abi ayoyin alqur'ani a tabbatar ma Allah sifofin da annabi ya tabbatar mai kuma sahabbai suka rayu akan haka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to kawari da sun bar nan kawai sai dai suna kallon ka in kai laihi kaza a kilgace kaza kai in kai kaza a kilgace kaza kai fa man manahu Allah duk wanda Allah ya ma baiwa ya bashi ilmin wa akhadha al ala ala ashyaq ya ba shi baiwa ilimi wa akhadha al-ilma a ashyaqihi ya karbi ilimi bisa ga hannun malaman shi ba wai yadda ya littafi ya sani ba ya koyi ilimi a hannun malamai ne tajidu za ka samu wannan annalahu za ka wannan mutum usulubin karantarwa shi usulubi ne ke bantacce almatamayyiz wanda ke nuna bambanci fi amri cikin al'amarin shi wa da in sada zai bada umarni kaga ya zan banban da na jahili wa ayi sadda zai hani ga wani abu cikin shari'a kaga ya zan banban da na jahili wa nasihatu sadda zai yi nasiha za a ga nasiha ta zan banban da jahili da ta wanda bai karbi ilimi a wurin malamai ba saboda sai ka karbi ilimi wajen malamai kake sanin irin yadda ake rayuwa da ilimin shi kan shi ilimin akwai yadda zaka rayu da shi anwane ka ya wani wasu akwai yadda ya cuce ka ya cuci wasu Allah ya sauke saboda mai ilimi in ya lalace da kasan kura ta cire cikin awaki banne da za a yi yawa gare ta kun gane ko to shi yasa duk malamai a ka'idar su suke cewa ilimi tun harko zaɓi malami wanda ka yarda da ɗabi'un shi sannan abin da zai koya maka ya san shi ya kware ga abin da yake koya maka sannan za ka zo ka zauna ka ɗauki karatu da shi dan ka samu ɗabi'a mai kyau kuma ka samu karatun mai kyau dan kar ka zo ka yi mahaukacin karatu a yi mahaukaci ya kubce cikin garki ka ga ɓanna za shi to haka nan ne idan mai ilimi ya rikice to bannar da zai wa ta yi amfani shi yawa ko kuma bannar ta zan ita ce zalla nasiha shi za zan bamban da nasiha jahili wanda bai dauki karatu ga malamai wa da'awatu wa'azin shi ma ka ga ya sha bamban da wa'azin wanda ya karatu a wurin malamai wa man hajja jihadi hajji hadi zai rera wutar jihadi sai ga jihadin ya saba mai da annabi ji sallallahu alaihi wasallam kun kuna ta garin za ku yi shahada dan ga mutuwa ce za ku bi san saban annabi sallallahu alaihi wasallam wa fi ta'amulihi ma annas cikin mu'amalar shi ma da mutane sai ga ta sha bamban da na wanda bai karatu a wurin malamai ba wa an nusus shar'iyya shi duk abin da za ya basa ga dacewar nasoshin shari'a za ya bi ma'aniha as-sahiha al-mardiyya da ma'anonin su wanda suke ingantattu wanda shari'a ta yarda shi haka za ga tsarin shi ba dai yake da wanda kawai bai dauki karatu wurin malamai ba kaga wanda bai dauki karatu wurin malamai bai koyi ladabin karatun ba bai koyi da ake karantar da karatun ba bai dauki bai koyi tsirkuta da ake karantar da karatun ba duka shi kan shi da za a yi a ladabtar da shi ka ba gani hatta yan bori sai an maka girkawa ko ba ka da mafi to a ce shi karatu shi kenan kawai sai kai abin kai kai ba tsari malam bai aza ka masa kowace hanya ba kawai haba mutane a ce hayan bori sai yi mu tsari tsakani da Allah kowane abu yana da tsari ko yan caca nan abin da suke akwai tsari cikin su akwai abin da suke tsara wanda shi suke biya to Allah ya sa mu gyara sai a tafsirin sani tafsiri na biyu gami can mun yi tafsirin warko ha ga jama'a Eh kare kwance ya tuyo tafsiri na ga wannan jama'a da aka ce hiyar jama'a kace duk kashi saba'in da duk yan wuta ne sai kashi daya wanda suka tsaya kan abin da annabi ya raya kashi da sahabbai ne a jihadin su a ibadar su a komi to sai aka yi tafsiri na farko to sai tafsiri na biyu sai ce tafsiri na biyu da ta'ifatin najiyatul mansura tafsiri na biyu ga wannan jama'a masu rike da abin da annabi ya raya kai shi da sahabbai ne kowa ma fassara annabi sallallahu alaihi wasallam bihi fil asri asani shine abin da annabi ya fassara ta da shi a cikin hadisi na biyu allazi fi sanadihi dafin wanda shi hadisin cikin sanadin shi akwai rauni kama huwa ma'rufun kamar yadda yake sanannen abu wurin malaman ilimi malaman ilimi na hadisi malam yace walakin ya shahadu lahu hadithu sabiq sai dai hadisin da ya gabata yana shaida ga shi wanga mai raunin ta dalilin shaida shi to zai samu karfafa kama a ce mutum ne yana da rauni ba zai iya daga wannan duci shi kadai ba to sai wani ya dawa mai kaga sai su daga shi ya ce to hadisin ya samu wani hadisi ya shaide shi saboda haka wato ya tashi daga layin rauni zai iya zama hasana hiya wato shine manzo Allah ya ce ita wannan jama'a ita ce man kana duk wa'anda kenan man nan bi ma'anar jama'a nan ta zo nan lafazi ne na man amma dai yana ɗaukar ma'anar jama'a man kana ala misli ma ana alaihi wa ashabi su ne jama'ar da duk suka kasance a addinin su bisa ga abinda bisa ga misalin abin da na rayu akan shi ne ne sabbaina to ga hadisi Tirmidhi ya hitar da shi cikin sanan nashi hadisi ne lamba 2641 min hadisi Abdullah bin Amri radiyallahu anhu wa sanahu al-Albani shi ma Nasiruddin Albani ya ce hadisin hasanan ne fi sahih jami'a cikin litan sahih jami'a hadisi mai lamba dubu biyar da dari uku da arba'in da uku to manzo Allah fassara cewa wannan su ne jama'a shi ne tafsiri na biyu wa huwa min haythul ma'ana shi wanga hadisi a wajen ma'anar shi sahihun sahihi ne wa min haythul sanadi wajen sanadin shi kau shahada lahu ma lahu? hadisin da ya gabace shi ya shaide shi fala takuna aljama'a ala haƙƙin kamilin salimin jama'a ba za su kasance ba bisa gaskiya kammalalla lahiyayya illa idza kanat ala misla ma kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam wa ashabuhu jama'a duk inda ka gansu ba za su zan bisa gaskiya ba bai yiwa a ce bisa gaskiya ne suke kamalallar gaskiya cikakken gaskiya lahiyayya sai in an ga a addinin su suna basa misali abin da annabi ya rayu akai ne shi da sabbai duk garin da ka zo haka ne za ka tsaya tsayan garin ka kalle su shine ma'auni kawai shan abin da in sallah ce shan abin da annabi ya raya kai shi sabai ne wajen sallah haka ne suke in azumi ne haka ne suke in zakka ce haka ne suke dukkan abin da za a ce ma addini shi da annabi ya raya kai shi da sabai ne suke in ba haka ba to su ba ahlus suna da jama'a ne ba suna cikin wancan layin na 73 na 72 layin 72 suke ko dai su shiga wuta su tabbata abada bid'a su ta kafirta su ko kuma wanda bid'a su bata kafirta su ba su shiga wuta su yi zama gwalgwadon yadda masu zunubi za su yi zama Allah ya hindu su sadda suka gama kasansu ɗayan biyu wannan ita ce gare su amma duk wanda a addinin shi za a kalle shi ba irin yadda annabi ya kai shi da sabai ne aiki ba to wannan bai cikin ahlus sunna jama'a ko da ya sa kan shi ciki sa kan shi yake annabi bai sa shi ciki ba kuma Allah bai rubuta shi cikin su ba ka san akwai dan sa kai ko ya ce shi cikin kaza niki wa ma baqiyatul firaq ayin kan lura nan yanzu mara da kowa ma ahli sunna ne kowa ganin bane kowa ma ahli sunna kowa ma sai ce mu ma ba ahli sunna bane to sai an je ranar rarrabewa sai mun gama babbar kasuwa kotun koli ran nan ne za zai tabbata radda mutum zai wayi gari in kahiri ne an rubuta mai gaban goshin shi kahiri ne shi <laughs> to gardama ta mi ba gardama wuce ma ce a garin gaskiya sunan shi garin gaskiya wa ma baqiyatul firaq amma sauran masu aqidu sauran jama'a min hadhihi al-umma na wannan al'umma wanda ke danganta kansu ga musulunci wa adaduha isnatani wa sab'una firqa adadin su kashi 72 fa ya halika su halaka kuni fin nari cikin wuta za su shiga minhum man huwa khalidun fiha abada cikin sa akwai wanda zai tabbata ziki har abada wa minhum man fiha ila amadin cikin sa akwai wanda zai zan cikin wuta ya zamna har zuwa wani lokaci kama arada Allah kamar yadda Allah ya so wa kaddara kuma kamar yadda ya kaddara wa wahidatun yil firqatin najiya kashi dai shine jama'ar da za ta tsira ahlus sunna wal jama'a su ne ahlus sunna wal jama'a su kuma an nura ai aiki ne za kai su face za ka dauka ta aiki da qur'ani da sunna da rayuwar magabata sanin ne za ka zama haka su wa'anga guda su ne ahli sunna wal jama'a allati ala manhajir rasul rasul eh, manhajir rasul al salatu wa salam su ne wanda ke bisa ga manhaji karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ashabuhu al-kiram da sabban shi masu daraja kama sabaka bayanuhu kamar da bayanin shi gabata thumma shara'a shaykh sannan malam ya ci gaba fi tafsil aqidatihi cikin rarrabe aqida tai yana nihin Muhammad da Abdul Wahab ya ci gaba can cikin matan. yace fa hiya aqidatu wa aqidatul muslimina wannan ita ce aqida shi kuma ita ce aqida dukkan musulmi ajma'ina baki dai allazina arafu islamahum musulmin da suka san musuluncin su wa kuhu suka tantance shi wa amilu bi muqtadahu suka yi aiki da abin da shine ake so a yi aiki da shi cikin musuluncin suka yi aiki da abin da shi an musulunci wa ala ra'sihim bisa ga jagorancin su wanda ke kan gaba gare su masu jagorancin su akan wannan aiki fi kulli zamani a cikin kowane lokaci wa makanin da kowace ƙasa a ilimin ilmin za ka same su ma abuta ilmin shari'a kenan sada duk ka samu mutane musulmi masu jagorancin su game da al'amarin musulunci sai suka zan ba masana shari'ar musulunci ba da ba suna sunna jama'a ne ba in dai ahli suna wani jama'a ne to dole ya zan wanda zai ciya ku yi wanda zai ciya ku bari haram ne halal ne to ya zan wanda kun tabbatar da ya san musuluncin mun gane ko kuma ku bashi haƙƙin shi ku bashi haƙƙin shi yadda kuka ga Allah ya tsara dukkan komi shugabanni Allah ya tsara bin su wajibi ne annabawa bin su wajibi ne malamai yace bin su wajibi ne haka ne ko ba haka ne ba kai hatta uwa yace bin su wajibi ne kai bahaushe ma ce bin na gaba bin Allah ko ba haka nan ne ba haka shi ke ba ba wani jayayya to jama'a musulmi kun ga hanyar da ake gyaran addini cewa ni ahlus sunna ne sai an karanta irin wannan littafin ake gane shin kai ma sai ka gane shin ni ko ahlus sunna ne ko ba ahlus sunna bane sai an karanta ba suna ne kawai in sa ma kaina ba ko kun gane ba in azage me ne kawai ba ba in dace wando ne kadai ba a'a wannan duk cikin layin sunna ne bai shi kadai ne sunna ba ko mun bayyance wannan ko ɗabi'u na gari duk suna nan duk suna cikin akida da suna jama'a yin ɗabi'u na gari yin amana yin kaza Allah ka taimake mu idan alfiraku to mu sani mana yace waccan jama'a jama'a da suka kalkasu saba'in da biyu wanda za su zan yan wata alhalika halakaku allati ta'arradna li zikriha ya yace wanda mun gitto dan bayanin su hiya alfirqu allati khalafat alfirqat najiya su ne jama'a da suka saba ma wannan jama'a annajiya wadda za ta tsira ad-da'ibatul mansura wadda take ita ce wadda Allah ke ba taimakon riko da addini ko min duniya ta shiga rikici sawa'an kanatil mukhalifa fi kulli shay'in min dinillahi sai saba da suka musu cikin dukkan komi ne na addinin Allah aw kanatil mukhalifa fi ashya'in min ta'alimi dinil islam ko ko saba musu da suka yi cikin wasu abubuwa ne daga cikin karantarwar musulunci kadai ba cikin duka ba fa hiya laysat kullu hafin nari to ita wannan jama'ar ya ce to ba duka za ta shiga wuta khalidatin mukhladatan ba duka za ta shiga wuta ta dawoma cikin wuta ba laysat kullaha fin nari khalidatan mukhallada ba za ta ba duka za ta shiga wuta ba ta dawoma ciki walakin man akhrajahu dalaluhu amma duk wanda batar shi ta fitar da shi wa hawahu da son zuciye shi wa bid'atuhu da bid'a shi duk wanda wa'anga suka hitar da shi min da'iratul islam ya yi bid'a babba mai hitar da shi daga musulunci ko ya bata babba mai hitar da shi daga musulunci ko san zuciya babba mai hitar da shi daga musulunci bil kulliya baki dai bi shaharatin nusus tare da shaidar nasoshin shari'a min alkitabi was sunnati wal ijma'i daga littafin Allah da sunnan manzo da ijma'in malamai aw bi shaharatul qur'ani ko da shaidar al alqur'ani mai girma aw bi shaharatul sunnati ko da shaidar sunna aw bi ma ajma'a alaihi almuslimuna ko da abinda jama'an musulmin duniya suka yi ittifaki akai idza kharaja bi dalalihi min al-islam in ya hita daga musulunci dalilin batatai batace ta kai girman hita shi daga musulunci bi shaharati hadhihi al-masadir ta hanyar shaida wa'anga littattafai da karanta ko an ga dalilai da ma makaranta aw ba'd hadhihi al-masadir al-thalatha ko sashen wannan masadir guda uku faqad kharaja min al-islam bil kulliyya masadir guda uku littafin Allah sunnan manzo ijma'i kun gane ko duk wanda aka yi ijma'i akan lalle bid'a shi ta kafirta shi ko littafin Allah ya da ya kafirta ta kafirta shi ko sunnan annabi to duk wanda ɗayan uku gaishe ba kada kharaja min al-islam bil kulliya ya hitar ga musulunci baki daya fa in mata ala zalika fa huwa halikun in ya mata akan haka shi halakakke ne wa min ali shaqa'i asarmadi yana cikin ma'abuta tabewa gobe kiyama tabewa mai dagewa wa man lam bida'atu bid'atuhu an da'iratul islami wanda ka bid'a shi bata hidda shi daga da'irar musulunci ba fa innahu ala qadarin azimin to yana dai bisa hadari mai girma li'annahu in ghamasa fil bid'i dan shi ya turma zakan shi cikin bid'a